على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم شا شد قوت سفر شد رمى إيكي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة جبوت ديا تبري فتود أربعين ديا فاندى كميزو دي دي دشا جير قوت انقومة في كلا تدبو بيو دشا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في المبالغة في الذبح قال حدثنا عناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع فيقطع الجلد جلد ولا تفرى ولا تكفر الأوجاج ثم تترك حتى تموت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين babi goma sha bakwai a cikin wannan babi ai sun ce na to ba akan da haya akan kunce layar imam abu daura yake cewa babu fi mubalaga cikin zabi ba ka na muridi eh, an karanta wannan kan daidai mutu hmm. yake cewa babu da zai hukunci hukunci a kan yanka har yanzu akwai wayansu yanka ikan rikice masu da iliminsu da saninsu shiga gan wani ya yanka akuya ko rago shi bashi waye ba zai danne ba ta tsalle tsalle da zai mutu akwai da kuma ya yanka shi ya kure har shi zai fito da kai akwai wanda ya yanka kuma ba zai kama yanka ba shi danne har ya mutu duk waɗannan kure ne ku karatu yanka har yanzu wani da ilimin sa ba bai iya yanka ba an kwaba-kwaba ne an dauka mangaren yanka na jahiliya an sirka shi a cikin addinin musulunci shi sa wani zagin ya yanka abu ce bari ta tsalle ta faruwa ya zai mutu to ji karatun ina cewa Haddasa حدثنا da بن سري والحسن بن عيسى مولى ibn mubarak su hannu da kitabun maula ibn mubarak dukkan su suka rubuta rushe ibn mubarak shabla ibn mubarak ya hada abubuwa guda uku farko ga malantaka malami ne ya mutu bayan hijira yana shekarar 180 kuma jarumi ne na fagen yaki kuma hannunsa kamar ruwan sama ne shi ta an wallafa littafi akan akhlakinsa waye abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ko ne lokacin hajji almajirinsa da suke fagen ya shi tattara su da fakirai wanda ke tare da su ce ki kowa ya kawo kudi a tattara a yi asusu na tafiya hajji yanka kudi cewa ko ya kawo kamar dubu ɗari ɗari aire irin da nuna masu ilimi za ta fi aiki kowane shekar shafi aiki amma tare da aire na talaba su ilimi ina ba su ilimi ce tattara kayan kuma ce ce a tura kuma kamar ɗari biyu ko tafiya na yanka ana ci to ya tattara shi ba a ce cikin almajirin sa aji ana tafiya dura kuma da ake yanka nasa ne ana samani na kudin su ne to shi sai ba su ilimi a je nuna masu yin da haji an gama haji an dawo zai ba su ilimi da komai yayin da mutum ya zo ya talauce da rakuminsa ya rasa inda ya gama aiki ke ce ga kudinka da ka bayar ga rakuminka a sauka lafiya ga haji shi ta ba so malami zama fakiri miskini irin ga maula za a rena shi nemo nanka izza ina cikin kama kai da kyautar amma yadda almajiri zamana kwaɗai abinda yake annu mutane ya kashe kansa ya gama Allah bai tura kai haka ba sa na na'isha take cewa manzan ne kai wata uku ba abinda ake ci a gidansa shi ruwa ne da bino shirikinsa mai kuɗi ne shi na usman amma bai san me yake a gidansa ba shi wata na ya zo gidan ya ce na manzan ne kai ake a ya ne masu da za a ci a gidan nan da shi na umar shi na usman an kan sai tashi shi kirga gidan baki daya da duk kowa rago ɗaya ɗaya da abin da za a ci da arkama shi tura gidan manzala kafin manzala ya sai manzala zai ci bashi baya cin bashi abu sahabainsa zai je ci bashi a wajen bayan bude da makiyansa wanda shediya shauta ne na da sahabai wani ba yahudu ya zai ci kwalansa sai cika ba ni kudi na bashi shi nomo ya yi kuro zai dake shi ya ce ku kyale shi haƙƙinsa ne a biya haƙƙinsa jama'a Allah ya baka Qur'ani ko ya baka jiki ko ya baka tafsiri kar ka dogara abin da yake annu mutane kar mu yadda cewa an ginka kasuwa ce a malamai na sun lalace kasuwa masu zuwa buhari ina da kanci kare zai bai duniya kanci ke da shi a kan muslim suna da kantunan da suke sai da kaya su gina kansu in kana gan arena ka ba ne albarkacin da rigima mutuwan zuciya wannan ba za ka ji daji ba babu shakka abin da ya shafi a jini ya shafi aiki addini wannan suna ce manzalle da ya dire madina masallacinsa da gidan iyalinsa da wurin da yake kewaye su hadaka ta yi don a gina amma abin da ka ci kwanan ka tafata da shi ka ringe maulaha ka ringe ka dogar da annu mutane ai ba za ka rayu kirki ba wata na abu ba labar ka kama salibinsa an kulle bashi bashi an kulle shi abdullahi mubaraka ya zo garin talibi an kansa ya tashi shi abdullahi mubaraka ya canja kaya shi ji kurkuku ba san shi ba ya ce wani yaro yana can nawa ke biyu sa aka ce a ah, zalibi ne ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza ya kai dirham guda daya shi abdullahi mubaraka ya dauki kudin shi biya an ce waye ya ce wani bawa Allah duk dare shi fi gida a waye gari an saki bawa Allah nan shi zo ana ba da karatu shi ya ce sannu ta zuwa mana eh ni duji a karatu da aka bari mu wani mutum ne zai biya ne ya ce to sannu zauna bai san Allah ne biya ba har ya bari gida daga bayan ake bincika a gari waye kudi ne mai ba kudin kudi kamar yanzu a ce miliyan hamsin shi biya yanzu in ka biya ma almajirin ka dubu goma ko dubu ishirin za a ce dama a sa ne kake ke ka kaci ne yanzu shi kake biya shi ne mu ba ce sa e ba kyawar zato ba ma kyawar zato ta yawon shiga cikin bala'i ka je ka fito da shi da dubu ɗari she zai yi zato ba ne wajen da ka yi ba ko na abu ne dama haƙƙinsa aka bani aka bani wannan kuma za su lafiya kyakkyawan zato shi ne mutum kirki farko wale ya samu dace yake cewa abdullahi mubarak ke an ma'ama an amur ibn abdullah an ikirma an ibn abbas ikirma maula ne wajen ibn abbas ya sha ilimi to shi muslim bai yadda da hadisi ikrim an ibn abbas da wuya ka ga ruwaya ikrim an ba abbas a cikin muslim la zalik ibn isa sanadin can ya ce alhassan ibn isa da da ya tsari eh, su duka ne malamin abu dauda ne ya ce ɗaya daga cikinsu shebun isa za da ya kara waya wa dukkansu wa abu huraira sun wato waje abu da kara ce na hara sun sallara sannan manzala ya hana sharita ci shisa yankan iblis yanka iblis ne ake nufi yankan iblis shine ake cewa za ta isa fi hadisi wahiyar lati tuzba shine yayin da mutum yanka fa ya iya yanka fata nan ya riga yanka fata nan wala tufra audaki to baya yanka jijiya guda biyu da yake a nan jijiyan da wajen gini ke don ya yanka nan ya yanka fata shefar jijiya na nan su matutra shefar dabban a ta ta tana tashi tana tashi tana tashi tana fada har ta zo ta mutu ta ce wani ba sosai ba rahama yanka iblis ke za a kai har talibai ilimi za su yanka rago ko na kusa cale shi a cale shi ita tsalle ta tsalle ba haka ke su ba ka yanka da sunan allah ka danne mutu maka yanka abuwan da zai kawo mutuwan da na fata an gane wannan hadisin zaifi ne a mamanan sa sahihi akwai amur bin abdullah layyin hadis ina hadisin sa shayi mutaba layyin hadis ne أمانة بأيب كعبا عبد الله عبد الله يا عمرو بن عبد الله عمرو بن عبد الله شكين سنة أكان يجي عمرو بن عبد الله عن إكرمة عن ابن عباس نعم باب ما جاء في زكاة الجنين قال حدثنا نبي قال حدثنا ابن المبارك ولا سنة قال وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوراد أو أبي والداج عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه قال حدثنا مصدد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن عبي زياد الخداش المكي

shanan addini ba wayo a ciki shi? kisa mai ahalar ya ce wa kifi inda amurewa na yi ka huta kuma in ka sa son zuciya cikin addini ba za ka ji daji ba ka ya kira ka idi qur'ani da sunan manzo Allah shi ka more yace ba ma ya ta zakat da ne dabba ne na da ciki shi ajare zumsa aka yanka shi za a ci shi da abin da yake cikin cikin tun da ya kusa haihuwa to inda aika yanka aka fede shi sai dan ya fito da rai to wani abu ne ba za a ci shi ba amma yanka an tadde shi shi mai mutu to da uwan da abin da yake cikin cikinsa a ci ku gane ka'ida amma an yanka ko lokacin da aka yanka akwai motsi a ciki amma kafin a fede ya mutu to ta bi al'umma amma yayin da aka yanka aka za ka fi da shi ya fito da rai to shi da yanka shi sabo eh bai yake na ba ta kuna gane wani shi ne cewa su man ta fi zakatu da ni hukuncin jinjiri abin da yake cikin cikin uwa eh haka ne mace mace in tana da ciki ta mutu ana jin motsi yaro ko yana da rai ba dalilin da ya ce aje a birni ta didan kun birni haka ko ya kisan kai a tsaya a bincike amma uwa fresh a cikin wanda yaro abin da ke cutar mu yanzu garaje mace tana mutuwa shi hada da yaron baki ɗaya aje a birni wata ran kuma yaro yana nan da tun wata bakwai an buta masa rai to an kureshi zai iya rayuwa don haka ba da niza inda mace ta yi cike wuce wata bakwai don wata biyar da wata hudu da tsuya irai amma ya wuce wata bakwai to a je a auna sha'ayi operation after the dance of da shi a birnin kuma amma mu ko gobe za a haihu wata mutu shi ka ce gurara ake mana a birne ta a birne ta ba ɗaya a duba wannan to ana bade daidai yake cewa haddasana kanabi kanabi manya-manyan almajiyar imam na maliku ne ce na ibn mubarak وحاول السند شيخ na musaddad musaddad babban malamin imam buhari ne da shi abu dauda شهادتنا هشيم na hushe an mujallid an abi wadda an abi sayid khudri sayid khudri matasa ne masu kauna manzan Allah matasa in a mutu kauna manzan Allah su ne yan Madina mutanen Madina sun zaka shiga Madina ko dare ne ko da rana ne zaka ji kanshin rahama zaka shiga Madina har yau mutum mai imani mai kauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga madina sai ka ga gari na akwai rahama akwai shaidar rahama ina da wani aske saboda mutanen sun yi abu wanda Allah ya yarda da su mutanen madina suka dauki su da dukiyarsu da iyalansu suka mika ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa daban suke sai manzan Allah ya gaya masu kalma daya mutane madina ba za su manta da wannan kalmar ila na tashin siya ya ce mutane na makka su dauki dukiya da arziki su tafi makka amma ko mutum madina ku doki annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi madina ya ce da ana ciro nationality a ciro cewa na fasa ba a ni makka ba da zai iya cewa na tasa ni dan madina ne to amma abin da yake hannun kada haka ina neman ladan hijira don na riga na ce dan madina ne ban da ladan hijira amma in mutane madina za su bi hanyar a cikin sikiyar su, sauran mutane su biyo ta hanyar to ni a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan bi mutane madina an gaba me yasa kike so su ne sun so shi don Allah shi kuma ya so su don Allah duk soyayya da babu Allah ciki soyayya za daga nan duniya zai rushe ko dan kasuwa ne kuna son juna na masala kasuwanci ku sa Allah ciki ba ku sa Allah ciki ba kafin ku mutu shi kun tashi da aizawa inda soyayya na kiryan cin dunduniya ne hasara ne dan wanka ya samu miliyan daya yau kana jin haushi wani ya samu dubu da kana jin zashi ana zargin sa kana jin daɗi to ba za ku shi ba ka so shi ne kake so kanka shan tashi ko ranar tashi kiyama kaunan juna ma akwai matsayin da ake kara mutum shiga aljanna da shi wanda suke son juna dan Allah akwai mimbarin da za a fada su tashi kiyama a su ce waɗannan sun so kansu ne fi na don haka ma shiga da su janna saboda soyayya na duniyan banza wanda babu ana ciki ba za su ma lafiya ba ta abin da zai cuce mu kenan mutane kirki ba sa gyan matasa a cika yan siyasa suna gyan matasa don yan siyasa sun yi taro zan gan duk duniya ba gidan matasa suna gidinsu shi su gaya masa abin su ginda ma sa masa abin da ginda ma ye to ke mutum kirki ka kyale su waɗannan muhuzatu wa a hatu wannan kila in sun rike duniya ba za su zama lafiya ba dole ne mutane kirki da masu arziki da malamai da wanda su san ciwon kansu su ja matasa su shirya da su ba haka masu biyan da ake yi a waye girmar tasa su ne rukunin jama'a in suka bi mutanen da ba daidai ba ba za su lafiya ba wannan shi ne ka'ida nafsi nafsi ba shi a jini musulunci nafsi nafsi ka ci ka sha ka gina gida da iyalinka ko wai mutu a wannan musulunci ba yadda kake so kanka so ma dan wanka abin sai da kwadiri su ne 'yan madina masu kauna manzana sallallahu alaihi wasallam eh, kaunan juna wani matsayi ne shi sa banzu Allah kuma kafin bakin ya ce in kana so ka gai alamar munafiki ka gai wanda ke ci mutum majina don ya fanke ne kina ne ya sai ke ci mutane majina amma duk wanda ke so mutane majina to ina so ni annabi Muhammad musallar saboda haka munafiki ne baya son mutane majina saboda kure ne wani tashi nan ya ce mutanen makka da madina wahabiyawa ne ba ka son manzan allah oh kana nan baki mutum ba san me kake yi ba ka ce kowa wanda allah ya dokko idokko makiyan manzan allah izu zuba sa madina izu zuba sa makka amma kai kana nan baki mutum kana da irin sabon gari kana da irin tafiyar tsirara da cin haram da komai kai kake son manzan allah ba ka jin tsoron Allah faɗa wannan magana dajjal ma bai shiga madina ba dajjal kuma ka yi karatu mana manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce addini ya fara da ba kuwa zai kare da bakuntaka ya ce addini ya fara daga madina da makka tankamar jiki ne ranar sai na nan zai je yawonsa sannan dawo a kirani eh, madina zai zai makka addini ba zai kauce ba ki kana nan nan ka tara kunzumin jahilai ka ce ai mutanen makar da majina wahabiyawa ne makiyan manzo Allah annabi kake tabawa manzo Allah kake tabawa Allah ya kwaso makiyan manzo Allah ya sa sa majina da makka idan ko kai da kake so manzo Allah ya zuba da ke wa ruhun anan ya adan yi tunani mana a yi tunani mana an ne su kuma ji ne madis duk makiya manzon Allah wahabiyawa ke kana na nadi kai kilo 30 kana cewa kai kake so manzon Allah kuma kare kuke ba son manzon Allah ba kina kan kuke ba ba son manzon Allah kuna so a girmama ku ne shi ta ku fitacewa ku ce kuna son manzon Allah har shirya wallahi ya kawo kallon mutum in mm, karka zargi mutum da baka kusa da shi yayin da zamu tafi madina an karbe mu karatu malamai mu suke ce da mu mutanen madina na ba sa ma manzo Allah salati wallahi da wannan kida muka tafi mun je ana salati sai ba sa salati shi lokacin da an hau minbari an ce sallu ala nabi sun ce sai sallallahu alaihi wasallam shi sati ne zuwa haka ba mu kuma aka ce da mu sadarun nan da kake gani shine sallah da na je ina cikin jami'a dar hadis an shugabanta da ni kula da wani daur daya biyu uku hudu ni ne to amana sallah shin sai sahun farko shin haka don a gani ina da dalilai an nuna shin haka wala lali ina jira wani mangana an ba ba da dalilai na tara <laughs> shi sa in kusur fikin sun ce a jahil jahila jahil murakkab wajahin masu ba ka sani ba cewa ba ka sani ba wannan tashi hankali ne amma ka san cewa ba ka sani ba shawarki haka nake wani lawali da so ne ki za ta bani tunda za su jamba ba ne dalilai eh wallahi suna kallo na ba sai mu komai ba wata na bin ba su jama'a mu ne manya ni na gaba shi ya ka ɓace kurun ba shi wata na bitere an gama sallar isha shi suka zabi mutum uku suka duk wani tattafai malikiya wanda ban taɓa gaisu ba shara maliki yanzu na sai shi juzi goma sha takwas da wayan motsa maliki daban-daban da zo ka gaida ne su ce ya shi a zuhar na ce na ce muna son hau sama mu tattauna da ke shi muka hau aka sun fada muka shashaye sun ce to ana ganka kai kana daga cikin talibai masu shekaru kuna ganka kana sadon sallah kina ce o oh, daidai ne dama allah allah nake so ke daidai ne da ci wanda shi ne maza ba mazaba imam tsara hijira ita tuba da shi dama na sa alama a cikin mawata maliki na sa wayar ne na nan ba ce marfuwa wayar ne suka ci suka kawo da irin ka ce na gina tattara ita fa ni na tafi da su suna kallon na ta gudu masu ce to yana da kyau gudu masu ce ce wani maza ba kake bi na ce dan malikiya ne shi suka ce yau yaushe ka yi mamma ai shi kifi na da gargada babban tambaya ce masoyi da shi ka gani imam malik yaushe ka yi suke nan madina na ya yaushe ka yi wani shekara ita tafi na yawa na muwatan maliki ina da kaso kaso kaso almajirin da suka rubuto shi wanda ka karanta wayan wani almajiri shi na nusu <laughs> na gan ba da wanda na zama ba sai mini ke yi ba ita shi ke nan cika sai waye qadiya ce menene shi ai qadiya ne ce wani mazhabi ke yar jina sun ne ce ta dama malikiya ce to wajen da kake takama kamar shi ne eh, risala me risala mutum ne yo yaushe mutu shekara nawa yi ta nawa ne duk na ga duk wasa ne ni shi wuce to sannan ka ce to akwai mudawwana na buɗe shi aka duk mudawwana da ba ba mai taki aka aje shi sun cin karanta in kawo hadisi cewa imam malik ya tabar sadau shi suka kan takikin duk na na ikiya shi na ji taki takikin sai ki cewa ruwayan da ake mutu wani dan kasar cewa imam maliki ya ce ba a sadar na cikin sallah a jinjina shi yake ya ce ya kwaba karatu ya hada mangana wanda yake sallah bijiyayi tsoho da sallah kuma abinda ake sadar ya ce mangana ne ya halata shi asida mangana ba da ba ne imam maliki bai taba sadar ba shekuru shi dalla dalla dalla dalla shi ke karanta kawo shara na ji lannan tuba ta wata da suwa a sannu sannu ba wani shi na ajiye wani to shi muna zuwa karatu da bambas malamin kafin ajiye na kusa da shi haka ni ne kusa da shi don a tashi taimake shi a daga shi billahi lafi sannan na na ce kai mu yi tikfari Wanda an ce kuma ta tambaya bayan yayi karatu duk wani kusa baya wuce mace goma sha baya wani surutu a ji suru Allah ya wa ayoyi daga baya jefo tambaya an jefo tambaya kan tambaya da jawabi ce zikiri ce zikiri imma na haura na kuwa kusura ta annabi shi na gano ashe wasa muke dan wasa mutu a rayuwarsa baki dai zikiri ne an kama kuma zai je tawafi in kana rike sandansa kuna tafiya wala zikiri ki mun ya sa Allah sai ya sa shi sa baka sai mutane ba suka ce eh masu mutane ba jiya wahabiyawa ne ba da tsaka ke da nika Allah ya ji sura Allah nan ne a ce mutane sa suna nan bai Allah ita cewa ta asura suna sallallahu shi bisa yi da hodiri an jani a kan jinjiri da yake cikin cikin uwa dan yi fakar dulu kuci kagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne da ce kulu ya yayi shiru to ya zama umarni to amma bai sai ce in shi ku kuna don wani zai ki amma dan tayi shi yasa inda kuna su ba wajibi ba kuna so ba wajibi ba kuna so wakala musaddad kuna ya rasulallah nan har na kasar muna so kira kumi wa nazwa bakara wa sha fa na gidi fi batna jani an nulki amna abu tayin mu yar ko kwa mu ci ya ci kuluhu din shi to kuna so fa inna zakatahu zakatu yanka dan tayi yanka uwan ne yanka dan tayi ku ci wannan sahihi ne tirmidhi ya rawaito shi ibn majah ya rawaito shi hadisi sahihi ne Allah ya samu dace shi yace حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ne اسحاق بن ابراهيم shi isaac ibn ibrahim ibn rahoyi babban malami imam na maliku ne ya imam na imam buhari ne ya ce hadassana attar ibn bashir hadassana ubaidillah ibn abi ziyad al-kaddah al-maki an abi zubair an jabir ibn abdullah imam albani ya jikansa ya sananta ruwayan abu zubair akan jabir shi sa ya ba fanta sai da yawa wanda imam mutum ya rawaito shi kuma ba sallama masa wannan mu ana ana abu zubair manya malamai sun ce bai kai gacin da za a ce a a ba wannan hadisin do ruwayan abu zubair a wajen jabir a wajen musulmi yana da yawa to amma imam albani ya kwandam da yawa to amma malamai ba su gyali shi ba ana yi samun dace shi ke cewa a ah, an rasu sallallahu alaihi wasallam kan zakatu janin zakatu umu to su wannan ruwaya na abu zubair suke ba a wannan sanadin ba su hada da wannan ba malam mafilata ne saboda haka an kaji zakatu janin zakatu umu wani suke ta a fashi sun bi akan ruwayan jabir ne mu an ana abu jabir da ubaidullah ibn abi ziyad saboda an ce da shi laysa bi qawi a cikin sanadin to duk wanda ya sa ka wannan sanadin ya sa wannan janibin ne amma janibin nan farko wayar kamari ya inganta kun gane karatu yau ba shi mu ci gaba باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حول السند قال وحدثنا القعنبي عن مالك حول السند قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حدثوا أحد بالجاهلية يعتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنعكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا الله وكلوا وين Allah الله sa يا yi tadabbura a Kur'ani ومن rayuwar manzo ba za ka fahimci ƙur'ani da hadisi ba shi ka karanta sirar manzala wanda ya inganta sirar manzala ba wanda ya tara muku zato da ta wani rayuwansa tun da aka aike shi har ranar da aka tashi a kaburi zai ba ka dama fahimci ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ka'ida farko addinin musulunci duk wanda ya sananta a cikin addinin musulunci to ba zai kai gaci ba wanda kake yana sanari to ba zai je koyi na ba addinin musulunci baya son sanantawa ina son biyayya ne da yadda da tsayawa abin da inganta ba zafi ba ne zafi da iyawa ba zai kai gaba wanda shi ne ka'ida ba ci sa da addinin musulunci ya zo wajen ciniki shi ne rayuwa shi ya take da za a ce za ka yi ciniki shi ka yi rawani shi ka yi alwala kuma a kan musulmi za ku yi ba za ka abin kirki ba ar ne yana fusara sai ku yi ciniki ka'ida karka cuce shi kan cuce ciniki ba basmala ta sunna ko ya alwala ko ga wanda zaka yi ciniki ba ko john ne katu ba ma guji ku yi ciniki eh, wata kofa aka bude dan take ta ciniki da arnas za mu ji jiki shi aka bar kufa ku shi aka kawo ka'ida kar ka cuce shi ko arnaki kuma kar cuce ka eh wannan ke shi niki ko kowaye ka'ida shi sa shi na umar lokacin mu'amalan da ake yi ana karbo haraji shi sahabai sun je kasuwa na karbo haraji suna karbo haraji a wajen ahalin jimma ahalin jimma kuma suna su suna sai da giya sun je sabi sun ga na ta da ana sai da giya har nan sun ci cirin da wajen sai da giya shi suka taimaka ka sai da giya da su karbo a kushin a kai shi labari labari zo wajen shi na obar ya ce kaga kar ku taimaka an gama kwanon shi na warin giya ku karba kushin haraji na giya eh, kayan su ne su sai abun su haram mu mu karbi namu kun gane wannan karatun kuwa da ku ne yanzu kuce kudin giya ne saboda fikin ku kadan ne kudin giya ne kudin giya ne in kai ka sani giya haram ne amma har ne da ya yarda shirin giya haram ne to shi ka kafa masa dokar so da haraji ka sai yana sai da giya ne nama alade kana zaune ya gama ka ce nawa ka sai da alade ce baka ushiri a cikin ka karba ka sa a ka kawo kuna gane wannan kagin kun yi shiru saboda ba fahimce shi ba nama alade ba haram ba na sadi da shi yi biya ba to shi shara ya yarda har zimma an bude masu kasuwar suna sayar kuma an kallafa masu karfi haraji jiziya saboda aka kuje kaso suna gama komin suka sayar ku karbo ushirinsu amma sai ku kai su ku karfi gama ka ce ainihin cin nama ne dai haram ne shan giya haram ne ba ruwan mu kin sabi da dukiya ku duba fatin bari ya faɗa yadda shi na umar ya yi mangana da sahabai da sahabai sun je jin sai maka a sayar ya ce a ah, ku bari kun sayar shi ku karɓo jizya kuna gane wani yaren duk arnin da ka yarda ita ma karkashin ka to ka yarda ita abin da yake so amma ka ware masa kasuwansa kuna gane wani karatu da 'yan sabon gari mun yarda su zauna ta su fice da musulunci shawar masu gari can su a shigo da giya a kasuwanmu da ma laifi amma na su can sai ce mu karbo jiziya kuna kare yaran ko na ba ka. ha ba shigo ba ne kaga kaga shigo ya sun ke dafa kayan sun ke dafa kayan kaya da su arne ne ana ne hana su karfi ja shi sa sunan su arna suna karkashin kun yarda in ka ce arne biyar arne bai hana su bai yarda da abin da kake yi ba kai musulmi to shi ka cikin shagiya to shi ne shi sa ka son ba daya ba ne ni nasa shi ke yin gurkutu ina gurkutu ba da maka shiga gidansa ka kwace gurkutu shi sa zama ku ba daya ba ne a ware masa wurinsu oho kana gane yare to rashin gane addini a cakuɗa bangaren haram shi ne a shigo maku gida da giya da alade ko kasuwanku wannan tunkara da wannan to amma ware na su je karɓi haraji shi sa ba ku gane addini kuna gan cewa kamar yanzu